العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan an samu lokaci mai tsawo ba a dawo ga wannan littafi ba karatu ya nisa ga waɗanda suka halarci darasi na ƙarshe ƙarshe ba manta ba akwai wata alama da na saka alamar ta nuna tana nuna mun cewa za mu tashi faslun fi hukmi kitabatul alquran bin najasi wa ala aljidran in wanda yake littafin sa irin nawa daba irin nawa zai duba shafi na 136 farko farko a saman shafi in bugu irin nawa shafi na 136 da kawo makaranta wasu la ya ji duk haka muke duk daidai wani da ba shi ba لا تنقص في ذلك الأشياء لا يجوز كده لا يجوز فقط أحدى نعم فصل تحرم المسافر المسافر المسافر آه، المسافر فصل mun yi wannan فصل في حكم كتابة القرآن بالنجس وعلى الجدران وانا فصل دائما بياني حكم شيء ربط da abin da yake najasa ko kuma a cikin bango. la tajuzu kitabatul qur'an bi shay'in najas ce hukunci yanda yake bai halatta ba samsam a rubuta ƙur'ani da abin da yake najasa wato dai abun ko abun da za a rubuta zanen ƙur'ani harfan ƙur'ani da shi abu ne wanda yake najasa shari'a ba ta yarda ba wa tukrahu kitabatuhu ala al an karhanta kuma makruhi ne a rubuta shi a jikin gongo. to kaga wannan ya shafi wasu abubuwa kenan har a cikin masallaci ma kenan ba shi harami ba amma makruh alal indana malam yace a wajen mu dan duk lokacin da malami ya faɗi magana haka yana ganin akwai masu halatta hakan kenan wato adalci da kuma amana da ilimi haka suke ba abin da yake da nasi karara ko aya ko qur'ani to wannan ba za su yi indana ba yake kowa ka wanda ya zai ya yarda ba haka yake amma duk abin da kuma gano akai to sai su tsaya su dan wani ce mu dai a ganin mu ko kuma a wajen mu ko kuma malaman kasar mu ko kuma mafi yawan malama haka suka shi shine ke inda na a wajen mu wa fihi madhhabu ata'u alladhi qaddamnahu yace a ciki akwai madhabu a ata wanda kuma mun gabatar kenan mun riga mun wuce nan wa qad qaddamna annahu idha kutiba ala al-at'ima fala ba's ba shakka mun karanta haka mun gabatar cewa idan rubutun akan abin da ake ci ne eh bi akliha kamar su kek ko ni abu wanda ake za iya ci kuma rubuta qur'ani a ciki ba laifi bane wa annahu idza kutiba ala khashabatin kuriha ihraquha amma kuma idan aka zana rubuta a jikin katako wannan an karhata kona wannan katako katako ne filfil haka wani abun na rubuta a zana rubuta qur'ani a jiki ba a so ba larura ba ba a so a kona wannan katako a wannan a mazhaba yadda dai abun nan kenan shi malam ina ganin haka bai ce haramun ba amma yace kira kuwa an karhanta kona wannan katagon da aka rubuta ko ita ce, wannan shi na fasl wato karshe wannan fasali kenan sai kuma faslun fi wujubi siyanati mushaf wa ihtirami wannan fasali zai mana bayani wajibcin kiyaye qur'ani da kuma girmama shi أجمع العلماء ala wujubi صيانة المصحف واحترامه malama gaba da sun yi ittifaki akan cewa wajibcin wato ayi maintani siyana shine ayi qur'ani a lura da shi kiyaye shi wa da kuma girmama shi karrama shi a bashi haƙƙinsa na yake magana ne ta Allah mahalici qala ashabuna ina mana bayani cewa Ba abotansu masu zama wato maluma wanda suke da mazhaba daya da kuma ra'ayinsu ya tafi daya wa ghairihim da wasu su law alqahu muslim fil qad fil qadura wal iyad billah ya ce mutum ya da littafi qur'ani gaba daya ko kuma wani yanki na qur'ani wanda yake takarda ko kuma ya jefa cikin kazanta qadura wace wurin da yake kazanta ya shafi ko bola ne ko ne abu haka ya ce wani Allah ya muna neman tsari da yin haka saral mulki kafiran in yayi da ganga ya zama kafiri ya dauki qur'ani aka jefa shi wurga shi inda yake kazanta mutum ba zai taka ma wurin ba amma da qur'ani jefa shi a ciki wanda yayi wannan abu ya zama kafiri qalu amma akwai maganganu anan sai suka ce wa yuhramu tawassudu tawassuduhu bal tawassudu آحاد كتب العلم حرام ويستحق أن يقوم للمصحب إذا قدم به عليه kace كما أنهرمت تبعي لو قرآن يدما qur'ani ya zama matashin kai da shi filo shine kai bai tsaya nan ba ya ci dukkan littafai da suke na ilimi ko ba ƙur'anin ba bai dace ba mutum ya zama ya zama matashin kai wata filo da su wa yustahabbu kuma an so sun samu ne idan an miƙawa mutum ƙur'ani kana zaune an tashi an miƙawa ƙur'ani don girmama ƙur'ani ka tashi don karɓan ƙur'ani ba kai laifi ba kuma ma'auna mana yanzu ya kara certificate kwali guda daya in za a baka ba za ka zaune ba za kana zaune karba ba za ka tashi don girmama shi to ina matsayin sa cikin da qur'ani za a iya fa'ura ne abu ba za ka tashi ba qur'ani to kaga idan ka a kiyasi hankali ma za ka ce dole ka qur'ani shine yafi cancanta a tashi masa amma yanzu nan in za a baka takarda ko da fitanan ne don girmama za ka shiri musamman ka zo kana huci don yau za a mika maka wata takarda ta girmamawa ya ce an so idan ƙuddima biyu alaihi ya ji an ya koma lil a tashi ƙur'ani idan ƙuddima biyu alaihi idan aka miƙa wa mutum ya tashi don karɓar ƙur'ani iya da kyau kai haka baka bida ko kuma abin nan ba kai abin ake so لأن القيامة مستحب للفضلاء من العلماء domin tashi don karba wani abu ne wanda ake so ga masu falala da kuma maluma wal akhyar da kuma masu alheri falmushaf aula kamar yadda fara qur'ani shine ya fi cancanta a yi masa wannan haka wa qad qurrat dalail istihbab alqiyam fi aljuz'i alladhi jama'tuhu fihi yace an tabbatar da dalilai akwai dalilai na an so a wa ƙur'ani a wani yanki ko kuma wani juz'in da na riga na tara shi a can baya wato mun karanta wani abu wanda ya kamanci haka yana cewa warawina fi musnad darimi an ruwaito hakan nan kuma a musnad darimi imam darimi isnad sahih da wata dogaro mai inganci an ibn abi malika an karbo daga dan abi malika anna ikrama bin abi jahl ikirma da abi jahal radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kana ya al-mushaf ala wajhihi wa kudu kitabu rabbi kitabu rabbi musa ikirma ya kasance zai dau qur'ani haka ya rike haka fuskarsa yana cewa littafin mahalicci na littafin gwamnati na haka ke girmama shi tunda sahabi ne to ya zama abu koyi tuga ba a yi inkarin abin da ya yi din ba in ya inganta kamar yadda dai ya wasa dogaro wannan hadisi yana cewa bi isnadi sahih sai kuma faslun fi hukm safar bil mushaf ila ard al adu wannan fasali zai bana bayani hukuncin tafiya da qur'ani a zuwa ƙasa wacce take makiya musulunci wanda in ka je kai musulmi abun ki to shin za ka tafi kai kana musulmi ka tafi da ko kuma tsoron wulakanta ƙur'ani kar ka tafi da shi to shi ne zai mana bayani ya za ka yi inda ƙasashen makiya ne wanda suke ba musulunci ba sa son musulunci musulmin ba sa son shi ba sa son kuma musulunci sannan kuma wannan bai ɗana wa bai'uhu min adh-dhimmi wa hamluhu lil majnun wa sabi wannan fasa zai mana bayani duka a sayarwa wanda yake wato kafirin amana da kuma mi qur'ani a bawa wanda yake mahaukaci mahaukaci wanda bai da hankali da kuma dawan dan yaro karami wanda bai bai san bai iya bambanta abin da yake daidai da abin mara mara kyau ba a wannan fasali yana zai yi tuhramu almusafira بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه, وقوعه في أيديهم أن حرمت ينتفي القرآن دوا قسى قسى مقيا أما إذن أنا جنس أورو قرآن من زي in ka tafi da Qur'ani iya fili daga hannunka ya shiga hannunsu to in ne tabbas akwai yiwuwar haka ba haramun da tafi da Qur'ani abin da ka iya karantawa kai ta karantawa kai ta ibada ka amma ba za ka tafi Qur'ani ba kamar kai ne karatu kenan eh to zai yi kila wata zai yi a wasu kasashe yanzu a zamanance a airport a yi cekin ka gaba daya a samu Qur'ani a gwaci a azuka a gefe to baka san abin da za a yi shi to in dai za a yi haka da Qur'ani ka san kasar za a iya yi haka to haramun ka tafi da Qur'ani domin ka aje ko ba abun da ba za shi ka aljihun ka ba abun da ba za shi to wani kuma da yana samun qur'ani kawai zai shirya ajiye gefe na eh, ya zagawa da su ya zagawa da su ana yi ne wani magana da lokacin da ba a hansu amma yanzu Allah ya sauke abubuwa da yawa bayan da zai rafa ka da qur'ani da yake ma ga sha waya shi da ba yadda za a raba ka da kuraki kana da shi gaba ɗaya ma kana da labirari ma gaba ɗaya kana tafiye da shi aljihunka eh, to misali da zamani da kenan wanda makusan wannan abu ba a zamanin zamani yanzu ga kusan ba zai aiki ba kuma yana cewa lil hadith al wannan hukunci kuma an daura shi bisa wannan hadisi wanda yake shahararren hadisi na fi sahihaini a waɗannan ingantattun littafai guda biyu wata ana nan bukari da muslim kenan anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusafara bil qur'ani ila abdul adu hadisi ne karara wanda sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya hana ai tafiya da qur'ani zuwa ƙasa wanda yake ƙasa makiyan Allah kaga mutum idan ya riƙe haka yanzu zai iya abun nan amma yanzu bayan za a hana ka in ƙur'ani na haka in kana ji tsoro haka wayar ka kana akwai a ciki in na sautin ne akwai in ma na rubutu ne akwai shi duka wayar amma kafin faruwar samun samun waɗannan abubuwa bisa wannan hadisi ba za ka tafi a ƙasa wacce ke ba musulmi ba wanda kuma akwai ba kowace ƙasa ba ne wasu ƙasashe ko da musulmi ba ne abinda ya shafi addininka ba za su shiga da kace wannan littafin ka na addininku ba za su abin da ninka ba amma inda akwai ƙasar da za a yi wannan to za ka wani misali ƙarnar burma din nan wallahi na gani kai abinda suka yi musulmi allah sau burma ƙasar nan na da aka kakkashe nan wasu kusa eh. eh wa ana so a sha mai su gaba da doron kasar wani dottijo musulmi aka cil ɗaya rahin ge eh, rahin ge dinnan eh. aka dauce tilasta shi aka da qur'ani ya zauna a kai kafin a kashe shi kuma da yake abin nan ne wallahi ba abin da aka yi masa shugaban tamam wasu shi ma ko musulmi mace shi ma wallahi suna yadda aka wulaƙanta ƙoranin ka a ƙasar yadda aka wa yi haramu bai'ul musaf min addimi Ba in ba'ahu fa fi sihatul bai qawlan li shafi'i an haramta bai bayan sayarwa arne wanda yake na amana a sayar masa alqur'ani haramun in kuma an riga an sayar ne cinikin nan ya inganta amma akwai maganganu biyu a wajen bangaren imam shafi'i a asahuma la yasih mafi ingancin ɗayan maganganu guda biyu bai haramta ba bai ba halatta ba kiristoci da to yanzu ba yadda za a yi amma kai ya zo ka ya zo ka san shi ka abun nan ya zo sai qur'ani ba za ka sayar masa idan akwai masu wannan sharrin za ka eh, ba mu ba hmm. sai qur'ani wasani yusihu magana ta biyu waya inganta ai haka wa yu'maru fil hali bi izalati milkihi an yace to idan an yi amma kuma yana nufin shi wanda ya yi ya siyar ɗin amma ya yi ƙoƙari cewa ya kawar da gaga ku zama maganar farko ne kawai ka sayar ya inganta ka sayar da shi amma kuma ka yi ƙoƙarin kawar da wannan kusar da wannan don mallakar shi ta hanyar ka sayar masa in ya tafi da shi shi ke ba abu da za ka iya yi kuma daga da inda yawan magana ta farko ita ce kawai wa mara umaru fil hali bi izalati mulkihi anhu bayan da za a yi kuma ka sayar mutum kuma ka ci gaba da control abin da yake hannun shi ba zai yi ba wa yumna'u al-majnun Wasabi, sabi layu la yumayyiz min haml mushaf makhafatan min intihaki hurmati hakan nan an hana wato mahaukaci wanda tabbas haukar ya yi abu da ba irin wanda yake wani lokaci haukar ya zo wani lokaci koma normal ba a'a ma hukaci wanda an san haukar ta riga abu nan da kuma yaro wanda ba iya bambanta wani abu mai kyau da mara kyau daukan qur'ani an haramta wa waɗanda sifofi biyu wanda yake mahaukaci mara hankali da kuma yaro an ana jin tsoron kuwa yin hakan tsoron keta ainihin wato darajar qur'ani intihaki hurmati don wa kaji zai iya tofa yawo a shi ko kuma ya taka shi ko kuma ya aje tsare a kai shi bai da zunubi kai da mai zunubi kai da kace ya je ya dauko dama ko fi kuma karanta ai sai in ka dauki yaron da yake karami ya dau qur'ani ko yana da wannan jaza kai ne da laifi eh da yi mana shi bai haɗu kai da ka umarce shi shi ba ruwan shi to haka nan ma baka duk abin da yi inda yana cikin haukan ba abu da bayar ba rubuta masa lada ba rubuta masa zunubi to kaga duk abin da kai ga jawa in yayi daidai na ne in yayi ba daidai ba duk yana kanka in dai da umurninka da kuma da saninka musamman ma kai ko kuma kana da hana wannan yin hakan baka hana ba yace wa hadal man wajib wannan hani wajibi ne alal wali ga wanda ya yake ki al'amarin wannan yawo ko kuma hukunci wa ghairihi da kun wani min man yarahu duk wanda ya gani shi balalle wanda iyayen mahaukacin ba ko kuma iyayen yaro duk wanda yake gani shi yana da halin hana shi daukar qur'ani ko kuma ya gashi da qur'ani yana da halin raba shi da qur'ani bai yi ba kaga laifi ya shafe shi mimman yarahu yata'awwab li amli eh, li hamli wanda yaga cewa lalle ma fitin lalle zai kodo qur'ani ne ko hana shi ba zai je dau qur'ani baka hana shi ba ya je dau qur'ani da jasa ciki ciki tsari ga abun in ba kana da halin hana shi baka hana shi ba lafiya abun nan zunubi na kanka yaro karami ka ganci tabartabar wanda yake ko ina zai tsari ya je rungumin qur'ani ko zai rungumin qur'ani baka hana shi ba laifin na kanka sai kuma faslun fi hukmi masil mushaf wa hamlihi lil muhdath to nan ma sai da kyau nan sosai kuma kusan abu ne wanda ake ciki ne wannan fasilai mana hukuncin taba qur'ani da kuma daukar shi ga wanda yake eh, hadas ba babban abu nan ba akwai taharatu hadas da kuma khabas mun karanta ko to to wanda yake da wannan rashin tsarki na hadas yana tare da shi hukunci zai iya da Qur'ani ko yaushe ko kuma yana da tsarki cikakke alwala to a nan mala ya fara cewa haramu alal muhdas masul mushaf wanda bai da alwala ya je ya bawali ko ya bayan gida bai alwala ba alwala dai babu an haramta daukar Qur'ani wa hamluhu daukan shi sawa'un hamluhu bi alaqatihi aw bi ghayriha daukan shi da shi a rataye ko kuma da waninsa wa sawa'un masu nafsil maktub daidai yake har yanzu ya taba ainihin rubutun aw hawashi ko kuma gefe gefe hawashi gefe ko kuma ya rike gefe haka ko kuma ya taba qur'an littafin rubutun da yake tsakiyar ya shiga ya shiga hutu ta alwala ta taurare ta tafi awil hawashi awil jild ko kuma ainihin abin da yake bayan sa bawansa Wayu yuhramu masu al-khariqa wal ghilaf waɗannan sunduq wadannan abubuwa duka kwakwali haka aka yi. anan anan ma an haramta daukan Qur'ani da shi ko kuma khilaf abin da aka rufe shi da shi ko kuma sundu akwaci da Qur'ani na ciki ma indai baka da wannan tsarki karka dauko shi lalle ma ganin shi zafi anan idan kana fihi al-mushaf indai wadannan abubuwa ku Qur'ani shi hada huwa al-mushaf madhhab as-sahih al-mukhtar yace yin haka shine tafarki wanda yake ingantacce sannan kuma wanda an fi zaɓe shi haka zaɓaɓɓe ya yi bayanin wannan a in kana da hashi littafin ya yi bayanin namba na biyu yana cewa musnad ƙa'ilina bi hadal ƙawul an same shi a nan kenan littafin min ashabin madhab wannan wa rahimahullahu yaqsudu al-madhhab al shafi'i abin da yake faɗa al-mazhab as-sahih al-mukhtar imam an-nawawi yana nubin mazhab ash-shafi'i don shi ba shafi'i ne لانه كان شافعيا domin kuwa shi ya zama shafi'i ne musnaduhum fi dalika qawluhu ta'ala la yamassu illa mutahharun sun da kararar wannan aya nan madogarin su kenan la yamassuhu illa mutahharun aya nan tana da tafsiri kala kala cewa ba mai taba shi sai tsarkaku wasu na cewa a'a mala'iku ne wasu a'a mu din ne dai in ka karanta tafsir da ka ko manzon da yawa kai wa qawluhu la yamassu alquran illa hakan nan duka hashe ne karanta illa zahir wal murad al-zahir kama qala al-allama al-albani rahimahullah huwa al-mu'min sawa'un akana muhdathan hadathan to wa ka albani ya so <laughs> ya ce shi ne a kwahi da ake nufi a mumini ne yana daidai yake yana da wannan muhadasa ko hadasan al'akbar ko kuma aslan au ha'iqan au ala badanihi najasatu bi qawli al-mu'minu layin jus, shi kuma ya kare domin al a nan yana cewa mu'mini baya na najasa وقد بسط القول في هذا المسألة الشوكاني في كتابه نيل الأوطار انظر تمام المنة للعلامة الألباني رحمه الله وما بده gade maganganu da ya ci albani ya tafi yana cewa abinda ake cewa illal mutahharun mumini ne ba na nufin sarkaske mai alwala ba shi yayi ya buɗe nashi da yawa ma yana da raddi magana cewa Eh, akbar akbar an sani ya zama mai janaba wannan haramun ne yana da raddi an yi raddi akan shi haifan wannan nassi ne wanda yake ba a goge shi ba a gidari mace mai haila ba za ta yi tsokurani ba in ba wata larura wata abin nan ba shi kuma ya kawo gaba daya kasance yana zafi a wasu abin nan shi wajen raddi ga akan imam nawawi har ya wuce kusan yana so wuce gona da ita. wa qila la tuhram hadhihi thalatha wa huwa da'if wani kaulin kuma aka ce bai haramta ba waɗannan sifa guda uku da aka faɗa yace bi alaqati aw ghayriha wa sawa'un kana masl eh, nafs maktub aw al hawashi aw al jild waɗannan abubuwa guda uku gaba ɗaya yana cewa amma da wannan suka ce ba bai haramta ba ke wannan magana ce wato wace tana rauni kwarai da gaske ji wa huwa da'if yace walau ba alquran fi lawhin fa hukumu hukmu almushaf qur'ani ya rubuta shi cikin aloma alloma hukuncin shi hukuncin qur'ani ne da muke ɗauka abin allon ma yana daidai kamar qur'ani sawa'un qalla almaktub aw katub daidai yake rubutun kaɗan ne ayoyi biyar hudu ko kuma da yawa daidai yake hatta lauka na babu ayat kutiba littirasa haruma masu lauwa to ko da wani shashin ayoyi na karbuta rubuta don karatu an haramta wanda yake bai da tsarki ya taba wannan allo amma malama kace harin karantarwa waya da koyarwa da jaizi ne kai da kana karantarwa jaizi ne baka da alwala ka dau qur'ani ku karantar mai karatun ma jaizi ne da abu in ba akbar janaba ko kuma ce mai haila wadannan su ne abu amma in dai na rashin alwala ne mai karatu zai iya ci gaba da sa? magana mai karantarwa ma shi ma zai shi ga da karantar da wannan wannan jimbo sun tafi akan haka har sun kai ga cewa yanzu ah, da yake larura tubihu al-mahdurat larura yana halarta da ah, shari'a ta haramta a daidai wannan gurgurun Larura in ta kawo kuma nan take haramci ta dawo kamar yanzu ba yanzu mutane suna amfani da wannan dama kuma su ci gaba da halarta abubuwa inda ake cewa ƙa'ida da usul fi'il ad-darura tubihu tubihu al-mahdhurat dinna daidai gurgurun wannan abu larurar tana nan tana kawarwa nan take haramcin abun sai ta dawo ta abu ci gaba da larurar ce halin yanzu kaza kaza kuma larurar ta kawo komai za mu ce larura komai da larura gaskiya ba daidai ba ne a jumhur gaji mai koyan karatu wannan bai waje ba kan shi amma son samun su yi yadda kyau yawwa sun yi alwala sun suna karatu alwala ta warware bai zama dole ba sai sun je sun yi alwala su dawo hakan nan malamin yake karantarwa yana karantar da Qur'ani da alwala sa iya da kyau ya zo da ya karantar da alwala amma yana cikin haka alwala ta tarwarware ba dole bane ya je alwala ya dawo ya ci gaba da karantarwa a jumhur sun tafi haka sai dai akbar kaman eh, janaba ko kuma ce ba haila to wannan abu wannan ba ba sauki nan sai faslun fi hukmi hamlil mushaf bi wasitatin au ha'ilin to shi ma ne wannan zai mana hukuncin daukan qur'ani amma da wani abu tsakani ko kuma wani abun da ke ta ya shi maka tsakanin qur'ani da wani abu haka zai yi bayani da mu qur'ani me yake nufi ana yace idan ta tasaffaha al-muhdath Awil al-junub aw al أوراق المصحف بعود أو شبه أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا سمتني ياي يا تبا da hannunsa musafa da wannan muhdath wanda yake da wannan larura na rashin alwala ko kuma mai janaba ko kuma mace mai abunan haila ta hanyar aura takardun qur'ani aurabul mushaf ya taba da da'ul da itace wa shifi ba ko shi haka yace wajen halaccin halaccin haka akwai fiskofi biyu a wajen jama'a in ji malam yace azharuhuma a cikin waɗannan fiskofi guda biyu wanda yafi shahara yafi bayyana jawazu jaizi tun ko da janaba da jikin shi babun nan zai iya dau itace ko abin da zai iya kawarta Qur'ani in ma marfil zai iya daga Qur'ani da shi amma wannan itace na tsakanin su ko da takardun Qur'ani ne zai iya dawo abin da ya kawar da su ya dawo yar sanda ya dan tura su ko kuma ya dan aje shi ma zai iya gyara su eh, eh to dan eh, ma ma akwai yaya eh amma yace ud ko shi fuzari akwai abin da zai kai ga haka Nun ya yi maganar wato da wanda ya yi kama da yadda ta faɗa na safa hannu yana cewa mafi shahara halaccin haka wa bihi qat'a al-iraqiyun mutane iraq min ashabina mutane jama'a mu injimalan innahu ghayra masin don wanda ya haka shi ai bai taɓa ƙuranin ba wajen mutane iraq da wala hamilin shi bai ɗau ƙuranin ba wannan shine mafi shahara na biyun kuma wasani tahrimu su kuma haramcin hakan ba zai yi ba ko da da ita ne ko da sanda ne li'annahu ya'ud hamilan lil waraq za iya irga shi wanda ya dauki za a ce shi ya dauko abu ko da itace ce ne za a ce shi ne wani ne ya dauko wani mai janaba jiki shi ne ya dauko li'annahu ghaira eh, eh, eh, habi ya'ud hal lil waraq wal waraq kal jami' kuma karda kamar qur'ani gaba daya ne wa amma idza laffa kummahu kaga magana nan idza laffa kummahu ala yadihi wa qallaba alwaraqa bihi fa haramun bila khilaf to in kuma kummahu hannun rigasan yayi mai haka sai kamar irigunan su manya manya ko babbar riga sai abun nan kai amfani da shi eh to wannan da bai kira abin nan amma kuma hannu da zan eh eh misali ne amma suna da safai lokacin ma akwai safai hannu kuma ya juya wannan takardan mai ba takarda haka sai kokari ya rufe shi haka ya ta baya haka rubutun na ciki yace fa haramun bila khilaf in haka ma haramun ne wa ghallata ba'd ashabina wasu suka ce yin haramta wannan kuskure ne Ba haka fihi wajhan wanda ma abotan mu a cikin su wanda suka suka yi magana kan wannan fiska was-sawab amma abin da yafi daidai al-qat'u bit-tahrim cewa haramcin haka. dan al-qalb yaqa bil juya takardan zai kai ga hannu la bil-kammi ba ta hannu riga hannun rigar ba hannun riga ne amma hannun ne ya juya takardar ya nada takardar ko abin nan saboda haka wannan dabara kaga nan ma ai ya fi kusa fiye da mai amfani da itace ko ba ka bari. ka dau haka ka ja abu ka ka kusan dab-dab kuke ai ka gani مصحف فصل في حكم كتابة المحدث المصحف wanda yake bai da alwala wannan ofisar zai bada bayani wanda bai da alwala ya zai zai rubutu rubuta qur'ani ko kuma zai rubuta idan kataba junub muhdath ake nufi anan duk anan nufi babban abun nan ne wata akbar kenan wanda yake wanda yake janaba kaga janaba kuma yana da matsayi babba wanda alwala ma ba za ka yi ba in ba larura ba abun nan ah, eh, abun nan sai dai ka yi taimama إذا كتب إذا كتب الجنوب أو المحدث مصحفا ما يوانن لغورا ما جنبه يربط قرآن إن كان يحمل الورقة إن يكسنت أو كده تكردا أهنو أو يمسها kaman da yanzu ke yana zamanance gaban allo ko misali haka ko kuma yana taba shi halal kitaba yayin da yake rubuta qur'ani na yana rike da shi fa haramu. wannan hankali ma ya kama haka haramun wa in lam yahmilha wa lam yamassaha fa fihi darar in kuma qur'ani ya daura shi akan ce to haka misali a zamanin ce kenan sai ya zo ya kalla haka kawai ya je rubuta ya san halin da yake ciki shi bai rike shi haka ba yana rubutu ba amma dai yana ajin shi ajin shi ya sa wani abu buɗe shaka, ba ya taɓa shi bai ɗauke shi babu bai taɓa shi ba Ya ce akwai iskoki uku na akan hukuncin haka A sahih jawazu nan abin da fi inganci halaccin haka mutum ne da janaba yana karantarwa ya ko yaro ne ya kawo masa ne a zo aje nan misali ne ya yi dabara da yin ba tare da an gane ba aje nan ina ma kuke sauran su aga bude ina ne ya rubuta ya bude daura abin nan sai ya kalla haka ya koma duk dai malam mai karantarwa ya san irin wannan dabara to yi kalla ya koma ya rubuta ya kalla ya koma ya rubuta malam rubutu zai amma ba zai karanta da baki ba zai iya tuta da abun nan zai yi rubutawa ba zai karanta ba karatu qur'ani inda zai karanta nufin cewa ka karanta qur'ani kana janaba sai dai ayoyi na neman tsari ayatul kursiyu ko menene wannan malama suka ce wannan addu'a ce ko da ayoyi ne amma kana karanta su manufar addu'a wannan ba in don kana dauke da janaba ba ba haramta baka yi wasu askar na kariya ba ko mace ma tana cikin wannan hali ma za ta yi wannan askar amma ka dau aya ka karanta kana raka karatu cewa ni nufin cewa kana karatun Qur'ani wannan ba ba baka wannan dama ba eh masu ɗaliba wannan malama sun yi bayani a ne na ji fata an yi fatawa ina da wani littafi tudun shakai haka a imar abin nan malamai manya malaman zamanci musamman ma malamin harami su kuje sun yi bayani na taɓa kawo malamai ma a kan wasu bayani kowane masallaci za ka saba maka yana nan guda ɗaya ɗaya za ka samu shi kowane maka dukkan su saudiya ba inda ba komin wata kankancin masallaci wannan littafi Wata littafi da an yi shi a zamanance har maganar waya har ringin tunan ƙurani har duk abubuwa da ake yanzu har masu kamar mutane suke da sanko za su sa wani abu gashi ya fito wasu abubuwan da ma baka tunanin duk suna ci akwai hukuncin ko halarci ko haramci to suka ce a zamanance za ta sa safan hannu kuma ba ƙur'ani full ba fat na ƙur'ani jarrabawa za ta rubuta in jarraba za ta rubuta ba sai ta karanta ba za ta rubuta in kuma wani abu ne ya zama na dole saka abin za ta riƙe don eh, an yi amfani da barura eh, tubihul mahzurat to a nan ake amfani da wannan babi ya ce mafi inganci shi ne jawazuhu tun da baya ɗauka da hannu ya kalla har kawai yaje rubuta wasani tahrimu nabi kuma aka ce haramun na uku yajuzu lil muhdath wa yuhram al junub na uku wanda kawai rashin alwala kawai jaizi ne amma wanda mai janaba ba zai yi ba ko da kallo haka ya koma ba zai yi ba magana ta uku فصل في حكم مس كتب التفاسير التفسير والحديث والفقه وما حوى آيات قرآنية ونفس دي من مكان كنتم تبع للتفين تفسير لكم حديثي للتفين فقه لكم duk littafin da yake kunshi da ayoyin Qur'ani ce zalim tafin tarbiya ko sun tafi haka amma sai suka ba hujjar Qur'ani kawo aya shine ke cewa idza massal muhlis aw al junub aw al ha'id aw haml kitaban min kutub fiqh aw ghayrihi duk mai sikofin wannan take wannan larura ya ya taba waɗannan ɗayan daga cikin wadannan littafi ko kuma dukkan su ko tafsiri wata dai mai janaba wanda bai da alwala da mai wato haila mace kenan aw hamala kitaban ko dau littafi min kutubul fiqh ya dau littafi daga sanin fiqh aw ghairi da ko ko wani sa min al-ulum daga cikin tabin ilimi ta shari'a wa fihi ayatu min al-qur'an a cikin littafin akwai ayoyin qur'ani aw thawban mutarrazan bil qur'an ko kuma littafi ne abin eh, tufafi ne wanda aka rubuta qur'ani a jiki an yi design din shi at-tarz shine design dama eh, larabawa suna ce tela in aka ce khayyat mai mai abun nan aka tarraz mai design kai kai khayyat ne ba za ce ya kai tarzi to an san masu masu design to bil qur'an aw darahim dan kasance larabawa wata kila a samu abun nan eh, ayar qur'ani a ciki kamar na saudi arabia la ilaha illallah yana na jiki la ilaha yanki na ayan qur'ani kudin saudi arabia ko la ilaha illallah a jiki au dananir duk dai abun nan ne kudi ne mankusha kudi wanda yake tsaba amma rubutu qur'ani yana na jiki kawai misali da kudaden da kuma amfani da kobo da storo da meye dinnan to wannan zanen da yake ciki din na ce qur'ani aya ce aw hamli mata'an fihi jumlatuhu mushaf ko kuma dauka dauka kayan akwai a cikin abubuwan cikin kayan qur'ani ma akwai su a ciki aw limassil jidar aw ko kuma taba bango da rubutun na jiki aw halwa ya shafi abin nan kenan kek kenan halwa na kek a larabar suna da na son wannan abu ana gani kamar tura wani amma wallahi rajiya san da aka samu shago babban sto ba abin da yake ciki kek zalla daga nan ya wuce sai layin sarki duk ba abin da yake ba wannan sto ba kek ne kawai to misali ya rubuta shi an ya rubuta ƙur'ani ne eh al khubz manqush ko kuma irin biredin su shi ma an yi rubutun ƙurani na jiki aya ce ko hadisi bihi fal Habu sahih jawazu hada kullum. Ji mai wannan da yake laruran muhdath ko junub menene mafi inganci mazhab safarki suna cewa ya izini mutum zai iya daukar su bi annahu laysa bi mushaf duk wannan abuwa duk Qur'ani ne ko da dai ayoyin qur'ani a jiki wa fihi wajhun annahu haram amma akwai wanda suka ce haramun ne wa qala aqd al-qudat abu al al-mawardi fi kitabihi al-hawi wannan amshaɗi malami wanda yake ana cewa abu hasan al-mawardi a littafinsa cewa al-hawi yace yajuzu masu tiyab al-mutarraz bil qur'an shi ja'izi ne malam abu ja'izi ne taba tufafin da aka aka yi design da qur'ani jiki wala amma ba za a saka shi ba amma kana iya taba shi ba za ka saka shi ba bila khilaf ba tare da sabani ba wato ya tsaya cewa jaizi ne ka taba shi ba za ka saka ba qur'ani ya jikinka ayoyi barjak a jikinka lianna al-maqsud bi lafziha at-tabarruk bil qur'an idan mutum ya saka yana nufin yana tabarruki da qur'ani kenan to amma yana da akwai masu raddi wa hadha alladhi qalahu da'if nan ta gaji wannan maganar da ya faɗa shi afdal qudat in yaji wannan magana ce mai rauni lam yuwafiqu ahadun alayhi fima eh, ra'aytu alayhi sai ba wani wanda yayi muwafaqa da shi akan wannan ra'ayinsa fima ra'aytu shi imam an-nawawi kenan yake faɗa. bal sarraha shaykh abu muhammad al-juwayni yace kai wannan shi Abu Muhammad juwaini ma yayi karara ya fito cewa wa ghairi da wasu su bi jawazi ha yace shi suka ce ja'izin mutum ya saka wa hada huwa sawab kuma yin hakan shine abin da ya dace wallahu a'lam amma wannan abubuwa dai ko da aka faɗa ka tsari ne kana da qur'ani littafi ne abu da riga a rubuta qur'ani ciki ka kwanta in an baya ne ba ga in gefe ne kana iya kunce a kai ko ba haka wani kuma a je a wanki. za a shiga jasa. duk ba abinda ba zai taɓa abin nan a kaga duk waɗanda abubuwa ma mai zai kai ga mutum yin waɗanda abubuwa wa amma kutubu tafsir kutubu tafsir alquran fa inna fa in kana alquran fiha akthar min ghayrihi hurrima masruha wa hamluha wa in kana ghayru akthar kama huwa alghalib fabihi sarar a wannan abu na yake wanda yake kusan kowa ya sani amma littafin tafsir idan cewa ayoyin ne suka fi yawa a ciki sai dai ko da kalimatul qur'an ko da kalimar qur'an za ga kusan kalmomin sun fi qur'ani a kalmomi da aka fassara su wato ina nufin tafsir ne amma ayoyin sharhin ba su kai qur'ani yawa ba aya ce mai tsayi a masharhi din guntuwa a kan wannan aya mai tsayi abin da yake nufi wato in ayoyin qur'ani sun fi yawa sun fi magana mutum da ya fasara qur'ani to haramu ne in kuma magana ce ta fi yawa kuma ya ce shi ne mafi yawa shi ne kama huwa al kuma inda tafsir ne ai ka samu wajen shafi biyu ma ana tafsir aya da ko ba haka Ya ce fa fi thalath awjuh akwai fuskoki uku akan wannan gaba wasani eh, asahuha la ya mafi mafi inganci dai ba haramun bane daukan shi ko ba haka bane wasani ya yahrum na biyu haramun ne wasalis in kana alquran bi khatt mutamayyiz bi ghalad aw humrat aw nahima hurrima wa in lam yatamayyiz lam yuhram kaji kuma na uku yana cewa idan qur'ani an rubuta shi mutamayyiz qarara bi ghaladin wani bai kaushi wa humra ko kuma wani launi ja kullu madali haramun ne wa in lam yatamayyiz in kuma wato ayoyin ba su qarara daban tafsirin abun nan amma a ƙur'ani kamar yadda za ka samu tafsirai yanzu haka ko da eh, safuwa ne sabon bugun na zaga ayar jaci ko ba haka wani kama wani da yawa ko da wani zaga ainihin nassi zaga jaci rubutun rubutun ja yawwa ya ji yawwa inda ayoyin sun fita daban maganar kuma sharhin kuma daban to wani haramun ne wa in lam yatamayyiz lam yuhram in kuma duk rubutu iri daya ne in kala daya ne kawai in ja ne ja ne zalla in baki ne zalla ba haramun bane yin daukar su magana uku wa qala sahibu tatimma min ashabina yace wa idha wa idha qulna cewa ba haramun amma wa amma hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma littafi hadisi mun sallallahu alaihi wasallam fa in lam yakun fiha ayat min alquran lam yuhram hadisi mun sallallahu alaihi wasallam an ba ayoyi ciki ba haramun bane masuha amma wal aula alla yamassa amma dai hali in abinda ya fi cancanta in bai da tsarki ko da hadisai ne kar ya taba su illa ala taharin sai dan yana cikin tsarki wa in kana fiha ayat lam yuhram masuha wa in kana fiha ayat lam yuhram masuha ala al madhhab koda akwai ayoyi a ciki ba haramta taba shi ba wannan bisa madhhaba wala ibana bayan yana cewa al madhhab yana nufin madhhab shafi'i don bishi ba shafi'i bal yukrahu sai dai an karhanta yin haka wa fihi wajhu annahu yuhram sai da akwai wasu fiskar cewa haramun ne wa huwa alwajhu alladhi fi kutub alfiqh wannan shine waje wanda yake fiskar da yake a cikin littafin wa amma almansukh amma ayoyi da aka sauke karanta su tilawatuhu kaman ayar zina wato na rajimu zina al-shaykh wal-shaykha idza zanaya idza zanaya farjimuhuma albatta nakala min Allah jaza'an bima kana ya'malu a ƙarshen ayar an soke ayar amma hukuncin tana nan to wannan ba lalle bane duk halin da kake kana iya in ka samu wannan aya da aka so karanta ta kana iya taba ta don karatunta in ka karanta da ba da ladan da alif ba al sheikha kana da ayoyi waɗannan da ladoni waɗannan harfa alif lam shin ya kha baka da wannan don an so ke karatu sai dai nan to su su su ba lalle ba sai wa kana da alwala ko abun nan kuma ba za ka karanta ta ba kuma ba za ka da neman addu'a ko lada ko abun nan ba wani abu da za a saka maka game da su don an so karanta su ire-ire su masuhu da kuma makamancin haka ba ba haramta taba su ba wala hablu da kuma daukar su ba قال أصحابنا وكذلك nan yanzu. Ko kuma التوراة انتنا نينزو وكما الإنجيل انتنا نينزو sai kai tsarki abin nan ba duk da dai kalamullahi ne amma wasu suna cewa duk su ma kalamullahi in ya kace kalamullahi injila kalamullahi ya ka ce kalamullah a taura ma da zabura kalamullah kutu kutu musa ibrahim a musa duk kalamullah duk littafai da aka soke da duk maganu allah ne a matsayin su na su ma magana ba halittu ba ne magana siffa ce ta allah mahalisu su malamin suka ce tun da dai haka suke su ma suna da wannan daraja na girmama su da taba su da tsarki amma a abinda mutane ko wanda suka ce ba wai ana abinda an soke ayar hukuncin nan kuma ayar wannan ba a yi saɓani cewa taɓa wannan aya ba tare da alwala ba ba laifi ba ne to su ma hukuncinsu an soke hukuncinsu su ma yin akwai su yanzu a taura tana nan kaje ka ɗauke ta ba eh, lizin ta marka yi alwala ba don ba hukunci da taura zuwan ƙurani ya soke su duka ba hukunci da injil akwai su ana samun su eh, eh kaman abu nan kudus birnin kudus ana samu kudus kudus abu ana samu su na injila ainihin da ibrananci akwai da akwai su hmm. na eh Eh. Eh. haka ba za ta yi ba ba za ta yi ba inda tana cin wannan ba za ta karanta ba karatun ƙur'ani da yi ba irin da faɗa inda niyyar cewa za ta yi karatu tana da izu ɗaya kullum ta yi tana cin haila ba za ta yi ba za ta yi sallah ba eh sai da sai hakura waɗannan kwanaki gwarin hada ma za ta hakura iyaka abin da kawai da ɗin eh, abu ɗan addu'a ya tsar na tsare na tsare kawai na tsare kai ne kawai za ta kuma da niyyar cewa tana karanta su a kan addu'a ba kai karanta ne. ta karanta falak da nas yawa kulwa la falak da nas za ta kwanta da karanta su tana karanta addu'a ne ko da ayoyin qur'ani amma kan addu'a ce kamar yadda aka haramta an haramta an haramta karatun qur'ani a sujjada ko abin nan ko ba ga wani amma wata addu'a da take aya ce ai za ka rabbana ajini fi dunya hasanatan fi fil akhirati aya ce amma ka karanta ta akan addu'a kake amma karatu cewa da niyyar cewa zan karanta zan sauke fatiha a sujjada wannan haramun ko karanta ayatul kusi. ba su hana su na ito ai ya za ka ya ka sashi ita ce kawai da ba za ka sai ba idan matsayin ta daliba wannan kuma kun ji hutu da daban ai in daliba ce shi bai laifi bai faɗa ba za ka yi kasani shi ne ai mata ta zo kai mata tana da da rura ba ka za ka ce ka bari ne a tana daliba ba amma ba a gida take ta cewa an abu da take kullum ba in tana ɗaliba a aji malam ce ka karanta za ta karanta amma tana gida karatu ƙura ba za ta yi ba ba za ta yi ba wannan shi ne mafi ba da karatu ƙura ne gurgu sai ta tsarki ya abinda za ta yi kawai da idan kalmu abunan na ayoyi na tsare ajin kusiyo ikhlas falak ne na wasu abubuwa za ta kwanta da wasu abubuwa shiga bayan gida wata abun da kawai iyaka kenan karatu qur'ani ko ta haddace ba za ta karanta ba qira'atul qur'an aka a qira'atul qur'an ba za ka karanta qur'ani yawwa to wannan labar dole za ta yi za ta ba matsala yawwa matsala ita ta yi ne akan cewa a lokacin ne yawwa tana koya ne yawwa ko ana exam eh, yawwa ana exam ko kuma wani abu kaga dole ne amma kamar ka saba karanta izu biyu kullum don ta haddace qur'ani kawai tana cikin haila kuma ta karanta ba daidai ba sai ba ta yarda ba ba karanta sai ta yi tsarki eh ai wannan ai manawi ne ba hissiyun bane na aya ba na aya to kai kai ka haddace qur'ani kai kuma ba a'a misalin sa an hana mu shiga bayan gida da ƙur'ani ka haddace ƙur'ani kada shiga bayan gida wanda ya kuma a ai mata shi ne ai yan masa waya za a ga ƙur'ani a ciki kai an kashe mahadin ƙur'ani za a ga ƙur'ani ne a ciki shi to su kwaga duk waɗanda ma'anawi ne wanda Allah ya ɗauka ana yafe mara abin da ya shafi wannan in aka ce ƙurani ta kaza kaza to ai kai hadisi ƙurani ka gaba daya ka shiga bayan gida da aka haran shiga da qur'ani kaga hukunci qur'ani daban haka daban hukunci abin da yake koyo kuma daban shi na yi to waya ma tana cikin abu na yi <laughs> shi ne